yana da tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum wa alaikum salam ya ce Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana amin Allah ya kare mu baki da ya ce tambaya dan Allah malam a gyara mun ko a gaya mun wata fomula da zan gane kabili da ba'adi an na ragi mai zanyi in kuma na yi ƙari mai zanyi duk a cikin sallah da za ka iya haddace wani baiti kwaya ɗaya wanda shek abdullahi gwandi ya kawo shi a cikin dau'ul musalli da zai baka makama ta sanin yadda ake sujjadar rafkanwa ya ce iktalafat a'immatul mazahibi fi mawdi'i sujudi zal maratibi nu'manuhum ba'da salami yasjudu wa shafi'i qablahu wa ahmadu yattabi ilwari da min fi'ilin nabi wa haithu lam ya qabla yasjudu sai ce wa malikun fassala lin nuqsani wa za'idun za bayani اختلفت أئمة المذاهب ما لما مذهب سن ساباني في موضع السجود أيد أكي سجد الرب كنوا ذا المراتب دلا دلا دكي دكي سيتي فمالك وشافعي nu'manuhum ba'da salami yasjudu nu'man ibn thabit shine imam abu hanifa ba'da salami yasjudu shi a mazhabar sa duk sujjadar rabkanwa ba'adi ce babu kabali ko ragi kai ba'adi zakai ko dadi kai ba'adi zakai a mazhabar abu hanifa wa shafi'i qablahu shi kuma imamu shafi'i a mazhabarsa duk sujjadar rabkanwa kabali ce ko ragi kai kabali ne ko daɗi kai ba'adi ne wa ahmadu shi kuma imamu ahmad dan hanbali yattabi'ul da min fi'ilin nabi shi kuma yakan ba hadisai ne duk inda annabi yayi wata rafkanuwa irin sujjadar da yayi to a wajen imamu ahmad in kai rafkanuwa kai ma irin sujjadar zakai in kabali yayi kabali zakai in ba'adi yayi ba'adi zakai to amma akwai rafkanuwar da zaka iya yi a sallah kuma annabi bai taba irin ta ba sai ce wa haifu lam yajid inda imamu ahmad bai samu rafkanuwa irin wacce aka yi cewa annabi ya taɓa irinta ba ƙablu ya sujudu shi ma sai sujada ƙabali mana a wajen imamu ahmad idan kai wata rafkanuwa wacce annabi bai taɓa irinta ba to kawai kai sujada ƙabali ko ragi ce ko daɗi ce to sai mazhaba ta karshe ita ce mazhabar imamu daril hijira imamu malik ibn anas kuma malamai suka ce a nan imamu malik ya fi duk malaman can daidai shine wa malikun fassala linnukusani qablu wa za'idu ba'adu shi imamu malik duk inda aka yi ragi kabali ake duk inda aka yi daɗi ba'adu ake to wannan gabar ta ƙarshe in ka riƙe ta formula ce linnukusani ƙablu wa za'idi ba'adu ragi kabali daɗi ba'adi kenan tare da cewa malamai sun ce in ma abin ya rikita ka kowace kai ta yi in a wajen kabali kai ba ta yi in a wajen ba kai kabali ta yi har ma malam mai ahlari ya ba da ka'ida wa manna kasa wa zada da kabalar salami zai yi a sallah ɗaya kai ragi kuma kai daɗi to anan kabali za ka yi to Allah ya sa ka gani tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam mala Allah ya kara lafiya da imani amin Allah ya kare mu baki daya yace malam ni ne na roki Allah cewa idan na samu matsayin MD a gurin aiki zan yi azumi guda dubu sai ce bayan na samu matsayin alhamdulillahi sai kuma azumin ya zama wahala to malam zan iya ciyarwa a madadin azumi ko wata hanya daga masoyan masoyan masoya dan Allah daga garin Kaduna Husaini Sadi Sunna Yusuf Baba Yaro Bashir Adamu Daurawa to daman haka al'amarin Allah yake a mafi yawan lokaci in dai kai wa Allah irin wannan to sai ya gwada ka wani cikin manyan malaman mu na sunna a wannan kasar ba kama suna wata rana na kai masa ziyara a gidansa sai muke hira sai ya ce yau sau da dama hirar iyali ta biyo ya ce sau da dama wacce za ka aure ta ya sayyada ustaziya hmm. in ba a yi wasa ba in aka yi auren kuma sai ta baka mamaki ya ce barin gaya maka a gidana ina da iyali daga cikinsu akwai wacce daga turai na aure ta ya ce tana amerika ta samu karatu a jami'a za ta karanta music kiɗa yace cikin hikimar Allah wata rana kawai sai ta ga wa'azina a social media sai Allah ya jarabce ta da sona yace wallahi sai da na aure ta na koya mata sa zani daidai da zani bata iya sa ba rayuwar turai take yi a can aka haife ta daga siket sai wando yace to tunda ta gani ta ganna a social media sai ta yi wa Allah bakance ta ce in dai Allah ya sa na auri malamin nan sai ya gaya min wani adadi na azumi ita ma ko ɗari ko dubu ta ce ya ce to ka san yanzu a gidan nan ta biyu na azumi wannan azumin take ta ramawa kullum to na faɗi wannan ne dan in ƙarfafa maka gwiwa ga mace ta yi irin wannan bakancan Allah ya cika mata ta cika a ba kai namiji kana neman ka gudu wato sa'ar shine ai baka ce za ka yi a jera ba ta kai za ka yi azumi dubu baka ce a jera ba inda a jera ne to shine ka tsawwala wa kanka sai a saman maka sauki amma tunda ba a jera ka ce ba za ka iya azumin nan dubu kuma azumin nan ka ce kai ma lokacin da za ka yi bakancan kana kwaɗayin kujerar md baka ce allah ko azumi ko ciyarwa ba azumi ka ce masa ya cika maka naka alkawarin naka bukatar yanzu shi tasa kake so kaiwa dungushe a ni dai ba daga baki na ba inda baka da lafiya ne kana da uzurin da ba za ka iya azumi har na farilla ba to wannan ma ya sauka sai ka ciyar amma matukar za ka iya azumi ko sau ɗaya ne a wata ka sha sau ɗaya a wata ka sha tunda baka shar'anta jeranta ba to dole sai ka cika masa dubansa da aka mu je zuwa wai mahaukaci ya hau kura abinda kawai zai kamata ka yi shi ne ka yi dairi duk lokacin da kai ɗaya daga cikin dubin nan ka rubuta duk lokacin da kai kai gud duk lokacin da kai kai gud zuwa ranar da rai ya yayi halinsa in baka cika dubin ba magadanka su zo su tarar a cikin dubu ka za ka yi to su ma kuma ka jika musu aiki don su ma ba cewa za su yi ba rama za su azumin bakance in mutum ya mutu ana binsa rama masa ake yi ba ciyan masa ake ba da ka me ya kai ka ka roƙi Allah daga falalarsa Allah zai iya maka alfarma ya baka komai ba da sharaɗi ba amma tun da ka sa masa sharaɗi to wallahi ya biyo ka bashi ya biyo ka bashi ya ce wali yufunu zurahum wali bil baitil atiq lallai bayi su cika bakance in suka yi haka Allah ya nana bin ka bashi kayi masa bakance kuma yana daga cikin nagartan mutum in yayi bakance ya cika dan alkawari ne yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira bayin Allah na kwarai in sun yi bakance suna cikawa ko kana kafuri kai bakance in na aikin alheri ne in ka musulunta sai ka cika domin ɗaya daga cikin sahabbai ya zo ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ina kafiri ban musulunta ba nayi bakancan zan je masallacin Qudus in yi sallah to yanzu gashi nayi na musulunta zan cika manzo Allah ya ce aufi bi nazarika je ka cika domin ba saban Allah bane man nazara ayyuti Allah falyuti'hu duk wanda ya bakance zai wa Allah wata da'a inji annabi yace lalle yayi ya cika wa man nazara ay ya'si Allah fala ya'sihi duk wanda ya bakancan zai yi aikin wani sako to ko bukata ta biya ba a cika wannan bakancan domin shi sako ne misali ka ce dace kai in Allah ya biya min bukata ta sai na sai wa mutane mashaya giya kiret kaza kyauta wannan ba za ka sai musu ba wasu malamai suka ce ruwa ta sha wasu suka ce a'a a madadin giya sai ka sai musu furar rufaida ko ka sai musu suwan wata tunda ai akwai abin sha na halal to sai ka cika da na halal din da a ce misali kayi bakance ne na wani abin da akwai sauki a cikinsa akwai kuma wahala to sai ka ɗauki saukin misali mutum ne ya ce in Allah ya biya min bukata zan je aikin hajji a ƙas a ƙafa to anan in Allah ya biya bukatar dole ka je aikin hajjin amma ba a kafa ba sai ka je ka yanki tikiti a jirgi ka tafi domin shi tafiya aikin hajji a kar wahala ce dole ce in ba hali in ba da hali ba ba za a yi ba sai a samu sauki to wannan dai ni shine abin da zan iya ce maka amma ba zan ce baka ka koma ciyarwa ba kai ma ba ciyarwa ka ce za ka yi ba ai a lokacin ka san ciyarwar amma ka ce azumi kuma ba ca mun kai baka da lafiya ba inda baka da lafiya ne azumin farilla ma baka iya yi to na nafila ko na bakance shi ma sai ka ciyar bisa ga ka'idar faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra Allah ya sa mu dace bakance ba a so amma idan mutum ya kasassaba ya fa sai ya cika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hana mutane yawan yin bakance saboda daman irin haka sai ta faru zai wahala ka ce Allah in kai mun kaza zan yi kaza bai maka ba ko dan ya gwada ka kuma galibi lokacin da kake cewa Allah in kai mun kaza zan yi kaza hankalinka rufewa yake yi baka gano wahalar abin wani lokaci abin ko mai sauki ne ma idan ka zo za ka cika ɗan zai zo ya ta sa maka kasala dan dai ya sa ka shiga cikin tasko Allah ya biya ka kai ka kasa biya ya cika maka alkawari kai ka kasa cika masa wanda wannan ba karamin asara bace kuma ba karamin abin nan bane ba da haka lalle ina baka shawara bawan Allah sa'a ka tunda baka ce dubu a jera ba to ko ɗaya kake yi duk shekara Allah ba zai ce da kai ba kai ba amma fa ka rinka rubutawa domin da ka mutu to kuma abin kan magada zai dawo kuma ka jika musu aiki wani mutum ya zo ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam baba ta ta rasu wa alaiha sawmu nazar kuma ana bin ta azumi na bakance afa aqdi ha zan rama mata sai annabi yace da bashi ake binta na kuɗi zaka biya yace zan biya sai yace fa dainullahi ahqqu ay yuqda bashin Allah shi yafi dacewa a biya da haka ka je ka biya mata da haka magajinka ko ƴaƴanka ko danginka in ka mutu ana banka azumin bakance su za su biya maka ko azumin kafara to da ka rinka rubutawa kamar bashi ne in kayi ɗaya ka rubuta kayi biyu ka rubuta iya adadin da ka mutu ka bari su ma sai su dora da haka su ma su ci gaba da yi su ci gaba da yi su ci gaba da yi su ma in sun gaza in sun mutu su ma wani ya dora ka ji ka aiki dai <laughs> ta wani alaramma ba a tayawa in dai da ransa sai dai in ya mutu ana alaramma ne muna yara shi saboda tsabar tilawa da kuma saukin karatu a wajensa duk inda ya wuce aka ja aya yanzu yana tafiya nan sai ya ji ka ce bana baznahu bil ara'i sai ya ce ka jawo mana aiki yaro sai ya zauna sai ya kai izin kuma in yana tafiya ya ji wani ya ce duk inda ya ji an kama dai a ƙur'ani shi sai ya kai izu shi ba a kwana sai a izu to da haka yana tafiya da kaja aya sai ce kaja mana aiki sai durkusa sai ya kai to kaga kai ma ka zama irin alaran ma kaja aiki Allah ya sa mu dace سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله